izi na tara katanga ta tara awo in shi ta kace sulke na tara alwudu alwala na maganin shekar alwala katanga ce daga shekar wasalatu sallah katanga ce daga shekar wa hadha min a'zami ma ya yataharrazu bihi minku wannan shine mafi girman abubuwan da ake yin katanga da shi daga shaidan mai hirfi abin istiyara da alwala da sallah ne min a'azami ma ya taharrazu bihi minhu wala ba musamman ma inda tawaru da kowace garabi wurin faɗowan ƙarfin fushi lokacin da ka fusata to za ka da nauyi ta ko'ina shaɗan zai shige ka lokacin wasu hawa da yayin da sha'awa ta taso wa mutum ransa ta karkata fa na naro ita wata wuta ce tagali sai kalbi ne adama kama fi tirmidhi من حديث أبي سعيد الخضري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه قال ألا وإن الغضب جمرة الفشي ونقر وشيني في قلب ابن آدم ذاك أي وانت فساتا حوايا تظاهي بريش وفي ده ساخن يا حبابا أما رأيت إلى حمرة عينيه بقبدا إدو ثبا وانتفاخ أوداده دككمبولا جيجويها ماذا مفسر الأوداد جمع ودد فمن أحط بشيء وانت إترقد أبو من ذلك فليلفت في العربي يدعك قطر هنا نيكا كفا يذونا إن قدك كي إيه كي ذونا حتى أنت نذوني ما دي لم فانتا صحيح وفي أثر آخر إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء رواكي آه، كشوتا فإذا قد أحدكم فليتوضأ فما أطفأ العبد جمرة الغضب باوا بيكشي جروش فشيبا والشهوة بمثل الوضوء والصلاة فإنها نار نعم إيه me yace maqamul asari eh, eh. Ah, ai wannan bayan an ce maka asaru wannan wannan asaru kila can wajen usulu hadisi zaka koma to amma nan ana magana babin tarbiyya ne wannan kana neman mai misali lokacin da ba da ka kai ta dari ba ba abin da ba mu karanta na wa'yan nan ba kuma da kai dai musamman kai da kai a kai to yanzu za ka tambayi asar hazarar ba asarin ne ake so na koyar ba malam umaru ana so akwai da yadda za a yi aiki da hadisi eh? yanzu ba su ana maganan usulu ba a yi ta kawo ga asalin kaza ga asalin kaza nan ce yin da za a yi maganan wannan وكان ذاك تنبي أثر وكان ذاك تنبي حديث وكان ذاك تنبي خبر وكان ذاك تنبي نبأ وكان ذاك تنبي كذا وكان ذاك تنبي كذا أما من ينزل نفس الميتاك كلا إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ wannan ba ma mu kai ga ce maka mai tsari kila ko can ka karta kasa aka ce da ifu wannan maganar da ifun kasan me ake nufi da za'ifu, misali aka ce magana ce wannan aka ruwaito ta ko daga azikwe daga ja mashayi ne na cin aladu irin wannan magana sai aka ruwaito ta daga sardauna sai aka ruwaito ta daga subhanallah daga bahar gumu to me zaka ce mata ita a hadisi kaga san inda ke magana amma an tashi aiki fa ne za a kiri shi kenan ina fata ka gane amma in ka tashi wanda aka ruwaito daga azikwe ya kace wannan daga azikiwe ne ta ce to tana da rauni saboda bakin ciki ka zai faɗe ta amma na wancan ce ne to gaba ɗayan ka tara mutum ɗin su masu aikin riwaya abin da suke magana daban su kuma masu aikin hadisi fiqh abin da suke aiki daban duk faƙihi mai hadisi ne amma mai hadisi ba faƙihi ne ba malamin hadisi shi ba malamin addini ne ba tafki ne da ya tara ruwa sai ma wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza amma ta shi aiki bai san ita zai ya fi sa mutum yi sa kullum ma ko da ilimi yake ya kamata mutum ya san me ilimin ne tukuna wannan ilimin ne yake koyarwa me ake so a cikin a shi ne kwanakin shekarun ba aka yabon nan sai ka ga idan mutum ya duba sai karanta silsilatul ahadisu da ifa na albani ya duba sai ce hadisi mai rauni ne shi kana aina zuwa ana cikin wa'azi aka kawo hadisi mai rauni ne to hadisin shi kaɗai ne ko ko a akwai yadda aka yi wani hadisin ma gashi yana da rauni amma ma'anan shi daidai yake da ta aya sai ne ba ka ne kamata ka yi wannan ba yara ne lokacin da suka shiga duk sabon shiga sai ka ga sun fi sun abu ka karanta abu da ba ka san me ake so a gane auren ba malamin hadisi ba malamin addini ne ba eh, da kai muka karanta talbisu iblisu akwai malamin da yana da sama da dubu hamsin suke sauraron sa yana hadisi Haddasanawa ne wannan hadisi kaza ne wannan hadisi kaza ne wannan hadisi kaza ne sai aka baka ta shi Allah ya gafarta malam muna da rijiya kaza ta fada a ciki to idan zai samu karanto haddasanawa ne haddasanawa ne idan kaza ta fada a rijiya ita ba shi ta kace ba malami ne bane addini sai dai in ma can malamin fiqh ne yi hadisi shi kenan aka ce masa sai ce to yanzu rijiyar ba ta da marfi ne da ce Allah ya dafa ta malam ba ta da marfi sai ce to kuta kai mata marfi yadda ka ka ta sake fadawa to mana ai ba ba su amsa ba ita ka duba yadda abubuwa ke gudanawa in an kawo aka jero ballantana ake irin su irin su ne suka jero magana to maganan da yake ne ka gano menene yake so ya ce hmm. eh, to kai yanzu kai za ka kanta tsarar babba da wasu kai za ka bada kai za ka bada an sami ban bada ba ai cikin ne misalin maganar da sabe faɗi shi da asarwa ni ai ban ba shi an sako ɗaya ba kai ka san Allah shi ne ke za ka mutum kamar da hankali ana nufin ne idan abu ya taso kun ji an ɗauko abu ana sako abu da ake so a gane a wurin a koya wa mutane karatun shi kansa ka zauna a karatun ka kaza ba amsa ne babu ba akwai amsa eh? to haka ake eh ha ai maganan ba maganan afuwa ba kai ɗana ne dole ba hankali in ban nuna maka wannan ba ka je wani wuri ka ya irin wannan mai za a ce ɗalibin albarkari bai da tarbiyya ko to kaga magana ne za ta ba. ka dubi izriya aka ce idan malami na magana da dalibinsa, kada wani sararwa da amsa a babin tarbiyya na iziya ita iziya nan da kuke gani kamar ba komai ba littafi ne mai kima a wurin da zaka koyi tarbiyya da ni da shi muke ta kamfawa suka zuwa mana ido ban mu ban ce waya ta ne ya gaya masa ba ko to kaga wannan shine da tsakanin malami na ba da amsa ko malamin shiru ɗalibi ta shi ba da amsa ya daga cikin rashin tarbiyya na kan ce da Allah ne yanzu ba na kan tsakanin wancan ji da Allah ne kwamfuta ne kaje ka gano wannan ai ban sani ba lokacin maddu'a ba kuma ban da wurin ɗin har fa muke da shi zai shi au in kana da in kana in kana da tafi ai baka da lokaci ko to wannan ba an san nake nema ba saboda mu ɗora karatu me ake so a koya da dama ana iya karanta littafi har a dama ba a san ma mai littafi yake karantarwa ba farko littafin ban goma mai agaji. a ma'adar rikoloji ko ba hadisi ba hmm? abinda muke so mu gane ayyukan din darasin da aka ɗauko a fahimce shi tukun to shi kenan da ba sai ce ba to duk Allah a babin hadisi a mustalah wannan matsala tana daure min a ce kaza a ce kaza na kasa bambance shi to shi kiran sai bambance masa shi amma nan ga abin da muke so a gani to haka ina inda muke da ake magana muna magana ne farkon ma me ya tafi ita su wannan hadisi al-wudu'u wassalatu ko to kaga ina neman ya tabbatar da dalilan alwala na zama sulke ko sallah na zama sulke to kaga sai kawo wannan asalin ita ya zo a asari shi kafa yanzu da abin da sigar kaza yake innal gadaba min ash-shaytani wa inna shaytana kulika min an-nari wa inna ma an-naru bil ma'i kaga ba yana kafa hujjan alwala ba hmm? fa'iza gadiba a dukkan amma na iya ce to yanzu na ɗauko littafin da an samu kurakurai a ciki bari na ɗan gyaggyara su kaga wannan hadisi da kawo da shi ga kaza ga kaza don haka kaza ce ba wannan karatun da ke wani fama a ƙasa al'abdul jamuratal gababi ainihin bawa bai taɓa bushe garwashin fushi ba wacce wata da garwashin sha'awa shi ma jamra ne Da masilil wudu da irin alwala Wasu wasalati da sallah fa'in na haɗu na wal wudu kuma tafi yatafi'uha ita dai wuta na rute والوضوء كما يكشئها كما جاء أثري أنت والصلاة دخل إذا وقعت بخشوعها إذا صلت أو خشوع أنت والإقبال فيها بالدرفافة أتكنت على الله أذهبت أثر ذلك ذات تفي أن برد من كله وهذا أمر تجربته Hmm? wani abu ne na gwada shi tugu ne an ikamatin dalili duk ma dalilan in ba su yi maka ba sun wuce dalili wannan ilimi ne na jarumi ba hmm? ilimi ne na jarumi na gwada shi na gaishe haka na sha fushi in yi alwala kuma lamarin ya kau da haka da in ce zan dinga kawo muku dalilai ma ni wannan wurin ya wadata daga dalili eh bare wancan a rigar sallah nam eh sha'awa kullu لأن الشعوى على ترى أصول الأمراض في القلب اثنان الشبهة والشهوة الشبهة ترجع إلى نواحي العقيدة شهوة في المعاملات شهوة النساء وشهوة الأكل وشهوة الثياب وشهوة كذا وشهوة كذا جميع هو أصل من الأصول هذا يقول أهين بني لا تمر جوا أهين yin yin wannan shi fa na gano kai tun kana ɗan ƙarami kafa to yau kuma sai ga abin ya sake mutu a sai ka